بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدر كراتم من مختصر صحيح البخاري wanda ake kiransa da at-tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na al-imam az-zubaydi yau za mu yi darasi na goma sha biyar insha Allah ko kuma na goma sha shida darasi na goma sha shida za mu tashi inda mana yake cewa an nu'man ibn bashir radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرفه ومن وقع في الشبهات كراء يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب wannan hadisin hadisin Numan bin Bashir Allah ya yarda da shi Imam Bukhari ya rawaito shi a wani babi da yake babu fadli man istabra dini babin falalan wanda ya nemi ya kubutar da addininsa kar ya je ya fada cikin haramu ya yi kaffa kaffa kar ya je ya shiga cikin haramu idan ya yi abu shakkan yayi shakkan abu halal ne ko haram sai ya kyale shi don kar ya je ya fada cikin haramu don ya kubutar da addininsa nu'man bin bashir yace qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu yana cewa al halalu bayyinun wato halal a bayyane a bayyane take wal haramu bayyinun haramun ma a bayyane yake wato babu ƙura, babu wani rikitarwa an san me halal kuma an san menene haramun Alhalalu ma a Allah والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halal shine abin da Allah halalta haramun abin da Allah haramta abin da yayi shiru bai ce halal ba bai ce haram ba to shi kuma halal ne Allah ya muku afwa ku yi amfani da shi ku karbi afwar Allah subhanahu ta'ala, ko rangwame na ubangiji subhanahu ta'ala. Allah shine mai halattawa a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Qur'ani ko hadisai kuma shine mai haramtawa a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Qur'ani ko kuma manzon Allah ta sama yi bayani a cikin hadisansa cewa wannan abu haramu ne amma wani daban kuma bai isa ya halatta ko ya haramta ba kafirai da suka haramta wasu dabbobi ubangiji ta ya ya tuhume su yace wala taqulu bima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada abunda kawai harshen kai ga dama ya fada yace wannan halal ne wannan haramun ne don ka kirkiri karya ka danganta wa ubangiji subhanahu wataala don kace wannan abu halal ne kace Allah ne masa hukuncin halal ne don shine mai halatta in ka ce haramun ne ka ce Allah ta'ala shi ya masa hukuncin cewa haramun ne don shine mai haramtawa to kada ka faɗi haka don ka kirkiri ƙarya ka danganta wa ubangiji ta duk mai kirkiran ƙarya ya danganta wa Allah ya ce abu halal ne a bisa jahilci ko haramun ne a bisa jahilci bai da hujja daga wajen Allah subhanahu ta'ala, ubangiji ta'ala ce ba zai samu rabo ba gobe kiyama saboda ka abinda Allah ya halatta ne halal abinda ya haramta shi ne haramun sa ce alhalalu bayyinun haram a bayyane halal a bayyane take wal haramu bayyinun haramun ma a bayyane yake sai ce wa bainahuma mushabbahatun a tsakaninsu akwai kuma wasu abubuwa masu rikitarwa shine mushabbahatun wanda aka kamanta su da halal ko da haram aka kamanta su da halal da haram din gaba ɗaya in ka duba wani bangaren zai iya zama halal in ka duba wani bangaren kuma zai iya zama haram shine ma'anan mushabbahatun abun kamantawa da halal da haram suna tsakatsaki an kasa gane halal ne ko haramun ne wani ya kasa ganewa wannan riwayan haka take haka take wa bainahuma mushabbahatun a wata riwaya kuma wa bainahuma umurun mushtabihatun a tsakanin halal da haram akwai su al'amura mushtabihatun masu rikitarwa masu rikitarwa sai mutum ya kasa gane halal ne ko haramun ne a wata riwaya wa kuma umurun mutashabihatun a tsakanin su akwai su al'amura masu kama da juna sun yi kama da halal kuma sun yi kama da haram an kasa gane a halalun hiya am haram ne ma'anan mushabbahatun da mushtabihatun da mutashabihatun duk ma'ana su ne mushabbahatun abun kamantawa da halal da haram mujtabihatun masu rikicewa sai kaga kaman halal ne ko kuma haramun ne mutashabihatun masu kama da juna masu kama da halal ko masu kama da halal da haram gaba da duk ma'anar sa ne duk da cewa lafuzan sun saka ba abin da ake nufi da mushabbahatun ko mutashabihatun ko mushtabihatun ma'ana ahiya min al-harami am min halal abin ya rikice an kasa ganewa cewa halal ne ko kuma haramun ne amma halal din kuma akwai halal din da a bayyane take kamar cin tuwo ko shan koko da kosai ko shan shayi wannan a bayyane yake ko shinkafa da wake wannan baka baka ko shan zuma ko shan nono da sauransu kaga wannan halal ne wanda yake na bayyane akwai haramun kuma na bayyane kamar cin mushe ko cin naman alade wannan babu iskali a cikinsa babu rikici cewa haramun ne ko kuma shan giya haramun ne babu rikici a cikinsa fa amma akwai wasu abubuwa kuma wanda za su rikice maka kafin gane cewa halal ne ko haram za mu ji wani irin abu ne sai ce la ya'lamu ha kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su san su ba da yawa daga cikin mutane ba su san su ba kenan da yawa daga cikin mutane kuma sun san su don anan ba cewa akai la ya'lamu ha aktharun nas ba karka ce mafi yawan mutane ba su san su ba larabcin ba ba da wannan in aka yi a ce a ce la ya'lamuha aktharun nas mafi yawa amma kafirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su sani ba zai yi wa rabi ko bai kai rabi ba ko kuma ya fi rabi sannan kenan mafhumin wannan kafirun minan nas ha da yawa daga cikin mutane kuma sun san su ma'ana sun san hukuncin su sun san cewa halal ne wannan abun ko kuma haramun ne idan ya rikicewa zaidu da amru to abbakaru da kaji kuma bai rikice musu ba su sun gane cewa halal ne ba sa shakka saboda haka kenan ba kowa da kowa ne ya kasa bambance wannan abun halal ne ko haramun ina fatan mun bayyana abin da zai sa abu ya rikice maka ka kasa gane wannan abu halal ne ko haramun idan abu hudu ne in ma ya zama baka da ilimi kaga in ka jahili ne kan dole sai ka tambaya komi ma ba za ka kasa gane halal ne ko haram sai in ka tambaya tukuna an baka abin nan an baka ilimi a kansa to kaga illa ta farko ko sababi na farko da zai sa abu ya rikice wa mutum ya kasa gane halal ne ko haram shine adamu da ilmi rashin ilimi shine jahili yasa ga jahili shi komi sai ya tambaya komi sannan abu na biyu sababi na biyu qillatul ilmi karancin ilimi yana da shi amma ilimin bai da yawa to kaga ilimin sa bai kai tan bane shi yasa abun ya rikice masa ya kasa gane halal ne ko haramun ne ya kasa tantancewa sababi na biyu kuma abun nan na uku shine adamul fahmi rashin fahimta ya tara ilimi ya karanta nan ya duk fassarori ma ya sani amma bai gane ba yana da karancin fahimta adamul fahmi ko illatul fahmi karancin fahimta karancin fahimta za ka ga mutum yana da karatu ya san hadisai dewa ya haddace littattafan fito nan ma ya karanta su dewa wasu ma ya haddace su amma bai fahimce su yadda ya kamata ba to wannan ko abubuwa dewa za su rikice masa ya kasa gane menene hukuncin su inda ya fahimta da abun babu iskani to wani kuma ya fahimta shi wanda ya fahimta babu matsala a matsalan aurensa amma kai da baka fahimta ba ko kuma ka dan fahimci kaɗan baka gama fahimta ba to sai abun ya rikice maka kasa gane halal ne ko haramun shi yasa manzala ta fara ce rubba hamili fiqhin wa laysa bi faqihin da yawa mutumin da yake dauke da hadisi bai san menene hadisin ya kunsa ba da yawa mutumin da yake dauke da fiqhu ba malamin fiqhu bane alfiqihu ana nufin hadisi mutum ya haddace hadisai da yawa amma bai san me hadisan suka kunsa ba rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu yawa wanda yake dauke da fiqihu zuwa ga wanda ya fi shi fiqihu ma'ana yana dauke da hadisai sai ya je karantar da wani shi kuma wancan ya fi shi fahimtar hadisi kamar al'aimatul arba'a abu hanifa malik shafi da ahmad sun dauki hadisai a wajen wasu su ne malamai su a hadisi amma kuma sun fi su fahimtar hadisi to da kenan zaka iya ka tara ilimi da yawa ka ja aya ka fassara ka ja hadisai ka fassara ka yi bayani da littattafan malamai amma kuma baka fahimci me suke nufi ba to kaga wannan sai abubuwa su rikice maka ke. ibn al-jawzi a cikin saidul khatir yana ka misali na mutum ya zama yana da karatu bai da fahimta wani malamin hadisi yana karantar da hadisi a masallaci yana cikin karatu sai wata mata ta shigo cikin masallaci tace tana da tambaya yace me tambayan ki tace akuya ne ta fada cikin rijiya ta mutu menene hukuncin wannan ruwan mai tsarki ne ko mara tsarki ɗalibin bai sani ba wai na karantar da hadisan manzo Allah ta sama sai kama fada yace don me yasa za su bata ta fada me yasa ba za su tsare ta ba ya da su bata ta fada a cikin rijiya ya kama fada kawai kenan ya ci gaba da karatun sa ya waske yace bai sani ba <laughs> kila yana ganin zai shi kenan tana fita waje sai ga wani ɗalibi kuma suka yi karo a bakin ƙofa suka haɗu shi kuma zai zo ya ɗau ilimin hadisin sai ta tambayi ɗalibin menene hukuncin rijiyar da akuya ta fada ta mutu a ciki ya ruwan najasa ne ko ba najasa ba sai yace idan mushin akuyan ta jirkita ruwan ya zama najasa in ba ta jirkita shi ko ba najasa bane sai ta ce anta khairun min muhallibika ko min shaykhika kai ne mafi alkhairi daga shehinka kafi shehinka ilimi take nufi kafi malamin ka ilimi ya shiga kuma ya ci gaba da daukan hadisansa to kaga fahimta daban tarin karatu kuma daban to fahimtan kuma shine yafi komi tsada da wahala a duniya ibn qayyim yana cewa sihhatul fahmi wa husnul qasdi min adami ni'amillahi allati an'ama biha 'ala al-ibad bal ma udiya 'abdun ata'an ba'da al-islam afdala wa la minhuma wato ka samu ingantacciyar fahimta wa ilimi ka samu kyakkyawar manufa a zuciyanka tsakani da Allah kake yi to wannan yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah yi wa bayinsa yace kai bayan musulunci ma ba a bawa mutum wata ni'ima da ta fi na abubuwa guda biyu ba kyakkyawar fahimta wa addini sannan da kyakkyawar manufa kuma a zuciyarka tsakani da Allah kake wannan shi fi komi tsada a duniya to idan mutum fahimtarsa yar kaɗan ce to hadisai za su masa karo ayoyin alkur'ani za su dinga masa karo zai je ya karanta ya haɗa nan ya haɗa nan amma ya kasa gane kuma me ake nufi da karatu to sai ya kasa bambance wannan abu halal ne ko haramun ne sai ya zama ya rikice masa abu na hudu kuma shine qillatul qillatul ta'ammul sababi na hudu yana da ilimi da yawa kuma yana da fahimta amma bai da lura sosai kawai sai yake gani wannan hadisi ya karo da wannan aya ko wannan aya ta karo da yar uwarta ko wannan hadisi ya karo da wani hadisi maganar malam wane ta karo da ta malam wane wannan kuma bai lura ba da tsaya ya ni tsaya lura zai to in bai lura ba sai ga akwai karo sai kasa gane to halal ne ko haram wannan dalilin yana nuna halal a wurinsa wannan dalilin kuma yana nuna haramun sai kasa ganewa kama akwai wanda shi kuma yana da lura din ga ilimin ga fahimta ga kuma lura yana da nitsuwa wajen lokacin da yake karanta sai ga babu karo a tsakanin su sai ya hada maka su wanda yana magana kan kaza ne wannan kuma yana magana kan kaza shikenan sai sai gane wannan abu halal ne ko kuma haramun shi yasa bin qutayba yake cewa duk wanda yake hadisai guda biyu sun masa karo ya kawo mini su zan hada masa su zan ba shi amsan su ba wani karo a zahiri ne kai a wurin ka yake karo saboda karancin ilimin ka ko karancin fahimtan ka ko kuma karancin luran ka ko da ku kana da wani ilimi dan karam sai kaga abun ya maka karo wani kuma bai masa ma fasalu ala zikri kuntum la ta'lamu in baka sani ba rikice maka sai ka koma ainihin wato wurin malamai su kuma sai kaga bai rikice musu ba in ya rikice wancan malamin wancan malamin kuma bai rikice masa ba da haka shi yasa duk wanda kaga ya bata a addini to ai ɗayan abubuwa guda hudun nan ne imma ya zama rashin ilimi ko ilimin dan kaɗan ko da yawa bai fahimta ba ko yana fahimta baya lura baya nitsuwa ya lura da ayoyin ko hadisin sai kaga wasu sun gurɓata aqidansu da sababin wannan sun ki su sallama qur'ani sun ki su sallamawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin nan eh, imamu fahawi yake faɗa cikin littafin sa al-aqidatu fahawiya yake fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi ba mai kubuta a addinin sa sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama Qur'ani ya sallama manzo Allah ta sama ya sallama wa hadisin manzon Allah da sunnarsa sannan ya mai da duk abin da ya rikice masa zuwa ga wanda ya kai shi in ya rikice maka ka kasa ganewa to akwai wanda kuma shi ya fahimta bai rikice masa ba sai ka je ka kai masa ku tattauna sai ya fahimta da kai shikenan ka fita daga wannan shubuhan ka fita daga shakka da haka kenan wajibi wato mai karatun ilimi ya zama mai lura ya zama mai fahimta ya zama mai lura to a nan ne ba zai dinga samun wato karo a cikin dalilai ba kuma ba zai shakka akan wani abu halal ne ko haramun ba sannan sai ce famani taqa shubuhati duk wanda ya kiyaye masu rikitarwa wato shubuhat din kenan wanda zaka kasa gane halal ne ko haram da ka zo ka karanta sai ka kasa gane wannan abu halal ne ko haram ko matsala ta bijiro maka kana shakkan halal ne ko haramu ne kamata ka yi shine ka batta kar kai aiki da abu tunda in halal ne baka yi aiki da shi wa Allah ba zai tambaye ka me yasa baka aikata abu kaza na halal ba don na halal suna da yawa a duniya ko ba a ce ta Allah da aikata wani abu na halal ba sai ne na wajibi ko mustahabi in kuma haramun ne to shikenan kaga ka abun nan ka kiyaye shine ma'anar shubha faman ittaqa shubuhati duk wanda ya kiyaye abubuwa da suka rikice masa ya kasa gane hukuncin su halal ne ko haram istabra'a li dinihi ya kubutar da addinin sa wa irdihi da mutuncinsa da kai shakka wannan abu halal ne ko haram sai ka dane shi kawai baka aiwatar da shi ba to idan kai haka ka kubutar da addinin ka ma'ana in haramun ne abun baka fada haramun din ka cutar da addinin ka ba in kuma halal ne dama ba a ce dole sai kai ba don halal ka da zabi in ga dama ka ce abu kaza misali raƙumi halal ne abun nan saniya halal ne sai ce ni ba zan ci naman raƙumi ba naman naman saniya zan ci ban yi laifi ba a wurin Allah ta'ala kuma halal ne bayyanin ne to ni kuma sai ka zo kana shakka shin naman doki kam halal ne ko haramu amma na saniya kan ina da yake ne halal ne to ba sai in je in ci na saniyan ba sai bar na dokin shikenan kai ka buta kai yaƙi kuma me a addinin ka wa zuhtiyadin fi umuri dini man farra min shakkin ila yaqini ba abokin ihtiyadi a addinin sa shine wanda yake gudun shakka ya koma ainihin wato abin da yake da yaqini da amma ya ribuka ila ma la ribuka manzala sama ya ce ka bar abin da kake shakkan sa zuwa ga abin da baka shakkan idan ka zo zaka aure wata mata sai ce kai shakkan anya wannan ba irwa ba kanwar ka bace ko wanda ta batan nan to da za ka kyale ta kaje ka aure wata akwai da yawa ɗaruruwa wanda baka shakkan kanwar ka ce ko ba kanwar ka ba ka kubutar da addinin ka amma in ka aure ta ta zo ta zama kanwar ka fa ka ka fada cikin haramu sai mutum ya kokarin yadda zai kubutar da addininsa Wani shi ake ce masa ihtiyadi a addini ihtiyadi wato fita daga shakka wannan abu ina shakkan sa wannan bana shakkan sa sai na aiwatar da wanda bana shakkan sa ne aiki da shi shikenan na fita daga daga kokonto sannan wa irbihi da kuma mutuncinsa mutum ya kubutar da ya nemi ya kubutar da mutuncinsa istabra'a ya nemi ya kubutar lidinihi ga addinin sa wa irbihi da mutuncinsa menene kubutar da mutunci anan wannan abu wata mafi yawan mutane suna ganin sa haramun ne kai kuma kana shakkan haramun ne ko halal sai ka je ka yi shi mutane da su dinga ganin ka aikata haramun ka da mutuncinka amma in baka yi ba fa ka kubutar da mutuncinka saboda haka baka zubar da mutuncinka ba duk abin da zai taba maka mutunci za a tuhume ka a kansa to ko halal ne don Allah ka bar shi ko kana da yakinin halal ne ma ka kyale shi balle ta kuma wanda kake shakkan halal ne ko haramun don sai taba maka mutuncinka mutum yakan bar halal domin ya kubutar da mutuncinsa domin kada a soki a al'adan garinku wannan abu halal ne amma in an yi shi zai zubar da mutunci sai ka kyale shi a al'adan wani garin kuma halal din ne kuma an yi shi babu matsala ba zai zubar da mutunci ba sai a yi shi a can kuma domin ka kubutar da mutuncin ka mutuncin mutum shine mutum sun ce al'irbu huwa mawdi'u dhami wal madhi min al-insan da shi za a yabe ka ko a kushe ka wani mai mutunci ne a kaga an gama maka yau wani marar mutunci ne ko ba a lissafa abin da kake ba an gama lalata ka to mutum sai kare mutuncinsa kamar yadda aka wajarta wani kada ya ci masa mutunci ya kare masa mutuncinsa to saboda haka kenan duk abin da baka san halal ne ko haramun ba to ka ainihin wato guje shi domin ka kubutar da addininka da mutuncinka wannan kuma shi ake ce masa alwara'u shi ake cewa alwara'u wato tsantsin tsantseni Gaushe shi ya ce masa tsantsi alwara'u shine shekul islami ibn mai tarifin sai ce tarku mala, tarku ma yuqafu dararuhu fil akhirah wato barin abin da ake tsoron zai cutar a lahira wannan abu in kana shakkan ko haramun ne ya akwai tunanin ya cutar da kai a lahira to sai ka kyale shi wannan shi ake cewa alwara'u wato abubuwa ne guda sifofi guda uku ko ne yana bin ɗaya akwai attaqwa shi wannan wajibin ka ne shine tsoron Allah ka tabbatar da wannan abu haramun ne to ka guje shi kawai ka kai shi to ka zama mai tsoron Allah bayan nan kuma kai shakkan wannan abu halal ne ko haramun sai ka kyale shi to an samu wara'u kenan ko ka guji wani halal din don zai iya kai ka zuwa ga haramun to shine tarku ma yukafu dararuhu fil akhirah barin abin da ake tsoron zai cutar a lahira wani take cewa wara'u tsantsani dole ne dole da ba a tsantsani to zai fada haramun kuma inda baka taka tsantsan wajen tantance halal to zaka je ka faɗa a cikin haramun na uku kuma shine zuhudu tarku ma la yanfa'u fil akhirah halal din ne baka shakka saboda bai da amfani a lahira ina zai shagantar da kai ma ga wasu nafil sai ka kyale shi kawai je siffa ta karshe kenan kenan sai ka zama mai tsoron Allah sannan ka zama mai mai tsantseni shine mai wara'u sannan kuma ka ci gaba ka zama mai zuhudu har halal din ma ka kyale shi saboda kila zai bata maka lokaci ko kuma zai hana kai musa wata ibada wanda zaka samu falala a cikin ta hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim manzala ta sama yana ba da misali na tsantseni yace inila an qalibu inila an qalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an takuna sadaqa fa ulqiyaha yace ni nakan juya zuwa ga na in dawo gida sai in samu dibino akan shimfiɗa ta kuma ina buƙatar ya ci wannan dibinon yace sai in ɗauki dibinon zan kai ta baki na domin na ci sai in tunanin karfe ya zama dibino sadaka ne sai in jefar da ita saboda manzala ta sama shi ba a cin sadaka haramun ne ya ci sadaka saboda sadaka dauda ne in ka da kazanta ne a dukiyanka don ka tsarkake dukiyanka to manzala ya fi karfin ya ci wannan dauda ne an haramta masa da shi da iyalan gidansa to amma in ya samu dibino nan akwai wani ya zama dibino ne na kyauta da aka kawo akwai wani ya zama kuma na sadaka ne in na kyauta ne ya halatta ya ci in na sadaka ne kuma bai halatta ba kuma gashi a kan shimfiɗansa amma idan ya zo sai jefar har dai sa a bakinsa sai jefar domin tsantseni don tsoron kar ya ci haram to kai ma kai kamata ka zama ka guji halal ka guji abin da kai shakkan halaccinsa domin kar ka fada a cikin haramun su sai ma ne ce wa man waqa'a fi shubuhati duk wanda ya afka cikin abubuwa masu rikitarwa rikitattun abubuwa wanda aka gasa gane halal ne ko haramun ne sai kara in yar a hawlan jima kamar mai kiwo ne da yake kiwo a gefen shinge yushiku an yi ya kusa ya afka cikin shingen idan ka je kana kiwo a jeji sai ga wani shi kuma ya shingace gonansa kar a shiga to kar ka zo bakin shingen ma kai kiwo ka je gefe kana kiwonka don in kana yi a bakin shingen to wata dabbar kan ka ankara ma ta tsallaka ta shiga cikin gonan tana barna ka ka aikata haramu to shikenan a tsakanin halal da haram akwai wasu abubuwa wanda ake ce musu shubuha kana shakkan su ko halal ne ko haram to kar ka fada cikin su kar ka yi amfani da su in kai amfani da su zaka iya fadawa cikin haramu din ta ce yar yar'a haula hima yushiku an yuwaqi'ahu kamar mai kiwo ne da yake kiwo a gefen gona akan iyakar gona to ko ya fi sai fada cikin gonan kan ya ankara zai fada gashi bakin gonan halal ne tunda ba gonar ma ne amma don tsoron kar ya fada cikin gonan sai ya kiyayi kiwo akan iyaka akan iyakar gona amma a wata riwayan da aka ce wa man waqa fi shubuhati sai aka ce faqad waqa fil haram faman waqa fi shubuhati waqa fil haram duk wanda yake afkawa cikin shubuha abin da yake shakkan haram ne ko halal sai yake ya afka cikin haramun ma'ana zai iya afkawa cikin haramun daga wannan din kuma sai a tafi zuwa ga haramun sai ce kamar mai kiwo ne a gefen shinge ya kusa ya afka cikin shingen wato a cikin gonan saboda haka kenan kar ma ka kusance haramun din in ka kusance shi to za ka afka cikin sa ne shi yasa zo a hadisin manzo Allah ta sawa ce man ishtara ala ma yashukku fihi min al-ismi aw shaka an yuwaqi'a mastabana duk wanda yayi karfin hali ya aikata abin da yake shakkan wannan abu haram ne ko halal to ya kusa ya fada cikin abun da ya bayyana masa ma haramun ne in dai baka da tsantseni to ba za ka zama mai tsoron Allah ba za ka fada cikin haramun amma in kana da tsantseni to za ka zama mai tsoron Allah tunda abin da kake shakka ma baka yi amfani baka aiwatar da shi babban na wanda baka shakka abin nan wanda kake shakka wanda baka shakka ma cewa abin nan ah, wanda kake shakka ma halal ko haram baka afka masa ballanta na wanda baka shakkan cewa haramun ne to zaka ke kenan ya kamata mutum kar ya zama mai tsaurin kai mai abun nan mai karfin hali wajen aikata abun da yake shakkan haramun ne in ba haka ba ko to zai je fada a cikin haramun din to sai anan sai maza ta sama ce ala ku saurara ku ji harfu tanbihin kenan ala ku saurara wa inna li kulli malakin malikin himan wa inna li kulli malikin himan kowane sarki yana da shingensa yana da inda ya kewaye ce kar a taɓa mini nan malik shine sarki malak kuma mala'ika almulku mulki almilku mallaka mallakan abu kaza sai ce kowane sarki li kulli malikin himan kowane sarki yana da ainihin shinge idan ka je kowane akwai inda sarki kewaye yake wannan hulumin sa ne baka yi zaka gonanka auren sa ya baka izini Muka yi kai gidanka wajen ba sai in shi ya baka izini to sai ce ala ku saurara ku ji wa inna himallahi fi ardihi maharimu shingen Allah fi arzihi a ƙasansa maharimuhu abubuwan da ya haramta Allah ta'ala ya haramta wasu abubuwa ya iyakace yace karka aika karka aika karka aikata su to idan ka je ka fada cikin wannan ka fada cikin shingen Allah inda ya haramta maka kaje in ka zo baki baki ka aikata abin da kake shakkan haramun ne to nan ma kuma ka kusa ka afka cikin iyakokin Allah to kowane sarki na duniya akwai ne keɓance ce nan kada wani ya taɓa sai da izini ne to shi ma Allah ta'ala ya keɓance wasu abubuwa shan giya haramun ne zina haramun ne caca haramun ne kisan kai haramun ne to kowanne su karkai cin naman alhazir haramun ne shin abun nan ah, eh, cin naman alade haramun ne cin mushe haramun ne to karkaje ka afka cikin su to duk abin da zai kai ka zuwa ga wannan haramun din ma karkaje kar ka aiwatar da shi don kar ka je ka fada cikin haramun shi yasa ubangiji ta'ala yake cewa tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun wannan iyakokin Allah ne abubuwan da Allah ya haramta kar ku ketare su duk wanda ya ketara ya je fada cikin iyakar Allah ya fada cikin haramun ubangiji ta'ala ya ce to waɗannan su ne azzalumai wanda suka zalunci kansu to sai ku sake faɗa kuma wata ayar yace tilka hududullah fala taqrabuha wayannan iyakokin Allah ne kar ku kusance su ma idan ka fada cikin shubuha to ka kusanci iyakar Allah wayannan Allah haranta su ko kusa da su karkare wala taqrabu zina ko kusa da zina karkare karkare abin da zai dauke ka kaje kai ka aikata haramun shine ma'anan فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون haka nan Allah yake bayyanar da ayoyinsa ga mutane don su ji tsoron Allah idan ka kusanci haramun to ba za ka zama mai tsoron Allah ba sai ka ce to ko haramun din ma karka kusanta domin ka zama ka zama mai tsoron Allah ubangiji subhanahu wataala da ya haramta haramun sai ce kuma karka kusance su ma suna kuma ka je ka ka je ka fada musu to Allah ya cewa wa'annan abubuwan gaba ɗaya yasa Abdullahi bin Umar yana cewa inni la uhibbu an ada'a baini wa bainal harami sitratan min al halali la ukhriquha yace ni ina son ya zama na sanya tsakani na da haramun akwai wata sitira akwai wata kariya wanda wannan kariyan ba dan keta ta ba kariyan na halal wato akwai wani abun da halal ne amma yana kusa da haramun sai in bashi don in na yi amfani da shi to zan je in fada cikin haramun din wannan kuma shi ake cewa tsantseni Abdullahi bin Umar yace to shi yakan bar halal domin tsoron kar ya je ya fada cikin haramun haka nan sufyan sauri yace la yusibu abdun haqiqatal imani hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan min al halali wa hatta yada al ithma wa ma tashabaha minhu mutum bai zai zama yana da haƙiƙanin imani ba ba za ka samu imani garanti haƙiƙa ba har sai ka sanya tsakaninka da haramun akwai wata kariya shine hajizan kariya kuma ya zama na halal ne wato akwai dai halal da ka ginda tsakaninka da haramun wannan halal din ba za ka taba shi ba don zai iya kai ka zuwa ga haramun yace kuma har na bar duk wani zunubi sai ya bar duk wani laifi da abin da ya kama da laifi duk abin da ya kama da sabon Allah ka kale shi kawai to ba za ka fada wa sabon Allah ba amma idan ba haka ba to ka sani kuma za ka fada cikin haramun saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya haramta haramun kuma yace kada ma a kusance su wannan shine wato shubuhat idan mutum yana haka baya kusantan haramun yana barin abin da yake shakkan halal ne ko haram to ya zama mai tsantseni to wannan kuma wato shine hakikanin mai tsoron Allah amma in haram din ne kawai da halal haramun din ne kawai baka yi amma ko kana shakkan abu halal ne ko haram zaka yi shi to wata ran zaka waye gari a cikin haramun sai manzo Allah sallallahu ya ce ala ku saurara ku ji wa inna fil jasadi mudghah a cikin jiki akwai tsoka a cikin jiki akwai tsoka wato akwai wata tsoka a cikin jikin mutum idza salaha in tsokan nan ta gyaru salahal jasadu kulluhu dukkan jiki ya gyaru wa idza fasada idan tsokan ta baki fasadal jasadu kulluhu dukkan jiki ya baki yace ala ku saurara ku ji wa hiya alqalbu wannan tsokar ita ce zuciya akwai wata gudan tsoka wa al-mubgha wato wani nama ne allaham bi qadari ma yanzahu al-insan naman da bai wuce ka lome shi a bakin ka ba ka tattauna shi ba ka tauna shi kai ba tattauna ba naman da bai wuce ka sa a bakin ka ka tauna shi ba to shi ne ake cewa ainihin buga. to ainihin zuciyar mutum ba ta wuce kaman wato nama wanda za ka yi doma ɗaya da shi yasa aka ce buga karama ce to amma ita ce malikul insan ita take jagorantar mutum ita ce sarkinsa in ka ga ya faɗa haramun ita ce ya ya ya ya ke abin nan ya ya ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi bai faɗa haramun ba ita ce ya zama mutumin kirki zuciyarsa ne ta gyaru ya zama mutumin banza zuciyarsa ne ta ɓaci shi yasa manzo Allah ta sama yace idan ta gyaru dukkan jiki ma gyaru in ta ɓaci kuma dukkan jiki ya ɓaci idza salahat malai suka ce halatta ce idza saluhat saluhat jasadu kullu salaha ko saluhat duk ana faɗa to kaga wannan yana nuna mana kenan wato gyaran zuciya shi yafi komi kuma in zuciyanka bata gyaro ba ai ba za ka gujewa haramun ba ba za ka gujewa abin da kake shakkan haramun ba dole sai zuciyanka ta gyaro shi za ubangiji ta ala ce yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla bi qalbin salim rana alkiyama rana ce da zuciya ba za ta yi amfani ba ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya zo da zuciya kubutacciya qalbun salim wato zuciyar da ta kubuta daga dukkan shirka da cin haramun da bidiyoyi da yi wa haramun kuskuri ma don wani zaka ga tsaba zuciyarsa ba ta da kyau ta lalace abun haramun ne amma yana ta masa kuskuri ma yana ta masa tawili shi dai sai ya aikata shi kaga wannan zuciyarsa ta gama lalacewa kenan don shi haramun akan ka halatta shi gara ka je ka aikata shi ka san cewa haramun ne ya fi maka sauki don abun da aka san shi ma ulama min addini bi darura abun da lalura kowa ya san haramun ne sai mutum ya ce halal ne wannan abu ya fita daga musulunci gaba daya ya kafurta kuma in ya mutu haka zai dawoma cikin wutan jahannam abadan abadan amma da kowa ya san haramun ne sai mu sai eh, lalle haramun ne a zuciyarsa haramun ne kuma ya aiwatar da shi yana nan a musuluncinsa in Allah ta'ala ga dama sai gafarta masa ya shiga aljanna in ya azabtar da shi ma gwargwadon laifinsa a ƙarshe zai shiga aljanna amma wanda ya halatta fa shi kuma wuta ne zai tafi har abadan abada don ya fita daga musulunci to kaga zuciya lalacewan zuciya shine da yasa kana aikata haramu kuma kana kare haramun din wai cewa halal ne alama mutum ya lalace ki amma wanda yana aikata haramun kuma yana ya yadda haramun ne wannan akwai tunanin zai tuba ai akwai tunanin zai tuba abin da yake ya san mara kyau ne zai ji tsoron ma wani mai mutunci ya ga yana yi amma wanda ya halatta fa zai iya yi a gaban kowa wannan shi fi kowa lalacewa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wataala yace ranar alkiyama dukiya da abun nan da ‘ya'ya ba sa amfani sai alƙalbu salim wato zuciya kubutacciya ita ce zuciya mai kyau wanda in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru gaba ɗaya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man aqa wa mana lillah wa ahabba lillah wa abghaba lillah faqad istakmala al-iman duk wanda ya bada abu don Allah ya hana kuma don Allah ya so wani don Allah ko ya so abu don Allah ya ki abu kuma don Allah wannan ya cika mai cikakken imani kina duk motsin da zuciyarsa zai yi tsakaninsa da Allah ne in ya bayar ma fi sabilillah ne don Allah ya ba in ya hana ma to tsarkin zuciyarsa ne yasa ya hana wannan abun ba son zuciyarsa in ka ga ya so abu wannan abun alkhairi ne Allah na son sa ne in ya kishi kuma Allah ba son abun ne shi yasa ya kishi to kaga wannan shine wanda zuciyarsa ta gyaru duk motsin zuciyarsa to tsakaninsa da Allah yake yi aikin Allah yake duk gabansa suna aikin Allah ne to wajibi mutum ya gyara zuciyarsa wannan shine abun da ake nema a wajen ɗan adam na farko shine zuciyarsa ta zama mai kyau don Allah yana kallon zuciyarka fiye da yadda yake kallon aikinka aiki baya amfani idan zuciya ba ta yi kyau ba babu yadda za a yi ayyukan mutum su amfane shi sai ya gyara zuciyarsa duk abin da kake yinsa tsakaninka da Allah to za ka samu fa'idar da ake samu a cikin wannan abun kuma abun zai tsore abinda kuma ba don Allah kake ba kai asara kuma abin ba zai dore ba saboda haka kowa ya gyara zuciyarsa musamman wajen fahimtar addini idan kana kokarin ka fahimci addini tsakaninka da Allah ubangiji ta sai taimake ka tsakani wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suke kokarin su fahimta Allah ta'ala ce za mu fahimtar da su amma in kana yi ba don Allah ba kuma to wara ba za ba za ka gane ba kuma za ka zama a cikin bata kullum za ka dinga kare barna taimakon ka kare gaskiya sannan mala عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مبر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمر فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة ونهاهم عن أربع الحنتمي والجباء والنقير والمزفة وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم وانا حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ألا يرجد سوشيد بابانسا إمام البخاري يقول أباب أداء الخمس من الإيمان باب لك بيان بعد خمسين غنيمة كشي cikin biyar na ganima yana daga cikin imani sai ce abdullahi bin abbas ya ce qala yace inna wabda abdul qaisi tabbas jama'an abdul qaisi suna wata kabila ne jama'a salamma atau annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka zo wajen manzo Allah sun zo daga wani gari ne qala sai manzo Allah sallallahu alaihi sai yace musu manil qaum su wane ne idan mutum zo wurin ka sai wane ne daga ina kake kafin ku yi magana da shi haka Allah zai tafi badar a wani wuri ake cewa rauha sai ya haɗu da ainihin wasu mutane nan sai ce musu manin rakab su wane ne wayannan sai suka ce mu musulmi ne manzo Allah sa sama bai san su ba sai suka ce to kai kuma wane ne sai ce ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai wata mata ta daga yaro ta nuna masa ta ce ali haza hajjun sai ce na'am wa laki ajrun jinjiri ne wannan zai iya yin aikin haji eh zai iya yi kuma in yayi ma ke ma kina da lada bayan ladan da za a bashi shi kenan manzo Allah sassa sai ce musu manil qawm su wane ne shikenan ko kuma cewa yi manil wabdu su wane ne jama'a nan alqaumu da alwabdu kusan ɗaya ne amma an ce alwabdu wasu jama'a da aka ware su je wani wuri don su wakilci sauran jama'a su ne alwabdu an ware su ku je ku wakilci sauran jama'a ana ce musu alwabdu in an ce alqaumu kuma zai iya daukan duka jama'an gaba ɗaya sai ce to su waye ne jama'a nan kalu sai suka ce rabi'a wato suka faɗi sunan kabilun su laraba suna himmantuwa da maganar kabila suka ce kabilan rabi'a ne shi ke yanzu an gane zuwa ne don kowace kabila an sani wannan kabilan wani wani kabilan kaza wani kabilan kaza kuma dukkanin su kuma larabawa ne qala sai ce marhaban bil qaumi ma dalla da mutane aw bil wabdi ko cewa ma dalla da jama'an nan yana nufin su din yace ghaira khazaya kun zo ba kuna makaskanta ba wala nadama ko ba kuna masu nadama ba ma'ana ku baki ne muna maraba da zuwan ku ba za ku sauki kaskanci a wurin mu ba za mu walakanta ku ba kuma wala nadama ba za ku yi nadaman zuwan ku wurin mu ba za mu karrama ku za mu muku abin da kuke bukata wato al'ada ne na larabawa suna faɗan haka don saboda tarban bako balarabe ba wanda ya fi shi iya tarban bako har yanzu na magana da ake <coughs> duk da cewa abubuwa na lalacewa amma har yanzu ba wanda zaka je bakunta wurinsa wurinsa ya tarbe ka kamar yadda balarabe zai tarbe ka al'adansu ne faƙalu sai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi magana suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahril haram mu ba za mu iya mu zo maka ba sai a wata mai alfurma wato ba ma iya zuwa wurinka sai a lokacin da ba a yaki shine a shahrul haram saboda me yace wa bainana wa bainaka hadha al-hayy a tsakanin mu da kai akwai wannan dangin min kuffari mubar wato kabila yar karama min kuffari mubar daga kafirin kabila babbo da ake ce mata mudar yace to ba ma iya zuwa wurinka sai a watannin da ba a yaki kamar zulqad abun nan shawwal zulqad abun nan zulqada zulhajj al-muharram da kuma wato rajab a wa'annan watannin su ne muke iya zuwa wurinka don a lokacin ba kafuri da zai tare mu ya buge mu ba a yaƙi a wannan lokacin nan suna ba da uzuri ne cewa ba su da ƙarfin da za su iya zuwa koyaushe suna ɗaukar ilimi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai suka ce masa famurna bi amrin faslin ka umurce mu da wani al'amari faslin ne. wato kamar bayani dalla dalla na addini tun da zuwan mu din yakan yi wahala mu je mu aiwatar da shi ko mu isar wa mutanen mu sako sai nukbir bihi man wara'ana za mu ba da labarin wannan abun da ka gaya mana in man wara'ana wanda suke bayan mu wato jama'ar mu da muka bari wanda su ba su samu zuwa ba tunda su ma suna wakiltan wasu jama'a sannan yake wa nadkhul bihi janna kuma mu shiga aljanna da shi mu shiga aljanna da shi famurna bi amrin fasin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi aljanna me menene yawa nukhbir din na jazama ko nadkhul me masa jazama ba a ce nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhul bihi aljannata ba famurna bi amrin fasin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi sai aka masa jazama wannan ake ce masa don ake ce famurna umurce mu wannan talab ne ana nema wani abu to in zaka kawo jawabin sa sai ka masa jazama shi yasa ake nukbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi aljanna saboda haka kenan nukubir majazumun ne jawabu لأنه Haka nan wa الطلب هكذا وندخل فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب yake wa sai suka ce in ka gaya mana wannan labari bayyananne akan abin da ya shafi addinin mu za mu je mu ba wa mutanen mu labari ko mu shiga aljanna da sababin wannan bayani kenan a gaya musu bayani na addini wanda in sun yi aiki da shi ya ishe su su shiga aljanna wa sa'aluhu anil ashriba kuma suka tambaye shi dangane da wasu abubuwa da suke sha halal ne wannan abun ko haramun ne fa amarahum bi arba'in ya umurce su da guda hudu wa nahahum an arba'in ya hana su abubuwa guda hudu amarahum bil imani billahi wahdahu yace ku yi imani da Allah shi kadai wannan shine umarni na farko wato shi yasa shekul islam muhammad bin abdullah yana cewa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa a'zamu ma naha Allah anhu ash-shirk mafi girman abin da Allah ya umarni da shi a duniya shine tauhidi imani da Allah shi kadai mafi girman abin da Allah ya hana a duniya kuma shine shirka kaiwa Allah ta'ala shirka to da haka anan sai yace zai umarce su da abubuwa ya umarce su da abubuwa guda hudu yana su hudu na hudu na farkon na hudun shine amarahum bil imani billahi wa dahu ya umarce su da imani da Allah shi kadai a wata riwayan amurukum bil imani billahi wa dahu ina umurtan ku da imani da Allah shi kadai kada ku masa shirka kala sai manzo Allah sama ya tambaye su ko kila basu san me ma'anan imani da Allah shi kadai ba Don wani zai dauka an kace la ilaha illallah kawai ka gama ka gama yin imani zaka je ka shiga aljanna qala sai ce atadaruna man imani billahi wahdahu kun san me yake cewa imani da Allah shi kaɗai? qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da su suka sani haka sabai suke yi in manzon Allah ya musu kun san abu kaza su Allah da manzonsa su suka sani in ka sani wa kila dan kadan ka sani sai ka bari a maka dogon bayani ai maka bayani cikakke qala sai yace shahadatu Allah ilaha abin da ake cewa imani da Allah shi kadai shine shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sannan wa anna muhammadar rasulullah kuma da shaidawa annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka duba shi ma yana cikin al'imani imanu billahi wa ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne me yasa saboda ko ka yadda Allah shi kaɗai ne abun bauta ba ka yadda manzon annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bane imani ka bai cika ba لأنه لن تقبل الشهادة إلا بذكر صاحب صاحب الزهادة saboda la bi zikri sahibi bihada. saboda kalmar shahada ba ta cika sai ka ambaci ma'abota ma'abocin gudun duniya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai kuma yace masa wa anna muhammadar rasulullah ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne to bai tsaya nan ba sai ce wa iqami salati da kai da sallah to ga aka ce ka imani da Allah kuma baka sallah to sai da sallah yana daga cikin imani da Allah subhanahu wataala wani yana daga cikin dalilin da suke nuna al'amalu tadkhulu fi musamman iman ba kamar yadda murji'a suke faɗa ba in an ce imani har ayyukan gabbai sun shiga duk imani ne da Allah amma murji'a suka ce a in kai imani a zuciyanka kawai shikenan ko baka yi sallah ba kai tana da cikakken imani wannan aqida ce ta kuskure ta bata to da haka al imani billah suka ce abun nan a yace wa iqamis sala da tsaida sallah in baka tsaida sallah ba to imanin ka bai cika ba wa ita'i zaka da kuma ba da zakka in Allah fore maka dukiya kuma dole sai ka ba da zakka nan ma ka zama mai cikakken imani in baka da kuɗi kuma da zaka cire zakka to kaga dole ka tsaida sallah Allah ko bai zai kama ka akan me yasa baka cire zakka ba don la kalli Fulahu nafsan illa wus'aha Allah baya tsora mutum sai abin da zai iya yi kenan in mawadaci ne imaninsa bai zai cika ba sai ya bada zakka sannan yake wa siyami ramadan da azumin wata ramadan da azumin wata ramadan dole sai kai azumi azumi yana daga cikin imani da Allah shi kadai in ka fa man shahida minkum mushara falyasum wanda yana raye bana banagegge mai hankali lafiyayyar ramadan ya kama wajibi ya azumin wata ramadan to kaga azumin wata ramadan shi ma yana daga cikin imani kenan duk ayyuka na gari suna shiga cikin imani sai umurce shi da wannan abubuwa guda nawa guda hudu kalmomin shahada guda biyu ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan suna matsayin tsaya sannan sai mai sai da sallah sai ba da zakka sai kuma azumi a rukunin musulunci saura nawa saura daya ne aikin haji me yasa ba a gaya masa ba wataƙila ya zo lokacin ba a farlanta aikin haji ba da an farlanta aikin haji sai a gaya musu kuma ku yi aikin haji to lokacin ba farlanta aikin hajji don shi na karshe a shekara ta tara aka farlanta shi manzala ta suna yi aikin hajji a shekara ta goma nan kuma ya bar duniya sannan sai ce wa an tu'u min al kumuta wa an tu'u kumuta kuma ku ba da kashi ɗaya cikin biyar minal maganami na daga ganima wato ku ba da ganima ita ganima idan aka je wurin yaƙi sai aka ci kafure da yaƙi aka ɗebo kayansu a matsayin ganima to za a kasa kashi biyar kashi ɗaya a cikin biyar ɗin nan za a kai shi baitul mali ne kashi hudu shi za a riba ma abun nan mayaka to da haka kashi hudu mayaka idan kana da doki dokin ka yana da kashi biyu kana da kashi biyar inda kafa ka je yakin kana da kashi biyar haka za a riba amma humusi kashi ɗaya cikin hudu a cikin biyar ɗin kuma wannan za a ba wa shugaba amirul muminina in zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi zai sarrafa shi yadda ya ga dama ya ga dama ya ba miskinai ya ba wa marayu ya ba wa wa'inda guzurin su ya kare in ya ga dama ya gina masallaci in ya ga dama ya gyara hanya a tauna rijiyoyi a samu ruwa duk dai wani aikin da kowa da kowa zai amfana da wannan wannan shine ainihin kumuti na ganima ubangiji ta ala cewa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi kumu tahu, lirrasuli rasuli, lidhil qurba walyatama yatama وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ku sani duk abin da kuka samu na ganima na wani abu koya yake to Allah ta'ala yana da kumusinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ma'abota kusanci dangin mazala ta sama da marayu da miskinai da ɗan tafarki wanda guzurinsa ya yanke masa in dai kun yi imani da Allah da ranan abun da kun imani da Allah da abun da Allah ya saukar ne alqur'ani ranan da aka riba gardama ranan da aka yakin badar to Allah ta'ala mai iko ne akan komai lalle ku bada wannan kuma wato kashi ɗaya cikin biyar nan sai aka lissafa a bawa Allah a bawa manzon Allah a bawa marayu a bawa miskinai a bawa wanda guzurin su ya yanke a bawa ainihin alqurba dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dungurungun za a ɗauke shi a bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma shi zai sarrafa shi a cikin wayannan mutane wani yana bukata wani yana bukata addini yana bukata a taimakawa addini idan an yi aiki aka yi aka yi shirin jihadi aka ja ka yaki kafurai da shi ko aka gina masallaci ko aka wani aikin addini shikenan an bawa Allah subhanahu wataala Allah ba fakiri bane ba bukatan ka bashi wani abu to haka nan za a bawa ahlul baiti abu bayyanai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duba marayu haka dai za a sarrafa shi yasa baitul mali da'iman koyaushe akwai dukiya a cikinsa saboda kuma wasu ayyuka na yau da gobe da wani wanda zai shiga halin kakani ka kila wani bai zai bai je jihadin ba miskini yana gida ko maraya in aje je jihadi an dawo shi ma sai a bashi na karamin ko da bai kai na wa'inda suka je jihadin ba to wannan shi ma yana da cikin imani da Allah ta'ala Ke yasa Allah ta'ala da ya faɗi cewa a bada ku mutum sai ce in kuntum amantum billahi in kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da alqur'ani to kaga bada ku mutum yana daga cikin wato ainihin imani da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kumusin ɗan shi'a sai suka canja shi sai suka ce kawai in kai kasuwanci duk kasuwancin da kai dole ka riban da ka ci ka kasa biyar ka zo ka kawo shehi guda ɗaya kashi ɗaya ka kasa biyar ka zo ka kawo shehin guda ɗaya su ne ayatul lahi ko makamancin wannan saboda haka duk kasuwancin da kai za ka je kai riba in ka ci dubu ɗari to dubu ashirin ba naka bane za ka zo ka kawo malamin ka in dubu in miliyon ɗari ne in miliyon abun nan miliyon goma ne to miliyon biyu ba naka ba ne shi ne ku mutum za ka zo ka kawo malaminka to da haka kullum su je su yi kasuwanci suna kawo malamai malamai kuma suna zaune sai suka sai su zama masu kuɗi to duk addini da kaga ake yin irin wannan to akwai son zuciya a cikin mutum ne ya ce wai shi malami ne ya sa alkebba ya sa rawani ya zo ya zauna baya sana'a mutane suna zuwa suna neman abincinsu ko sai sun je sun nemo kuma su kawo masa to wai shi malami ne wai idan ka zo ka zo ka kawo masa in baka bashi akwai matsala in kana bashi ya za ka yi ya gyara ka ta ina zai gaya maka gaskiya ka je masa dubu goma dubu ashirin miliyon ɗaya duk abin da ka samo ka zo ka riba da shi don Allah yaushe za ka yi kuskure ya ce maka kuskure ne wannan abu yaushe za ka zo ka masa fatawa ya ga ga inda ka karkata kuma ya ce ba haka fatawar take ba sai bi ka a yanda kake so kawai saboda gobe kada ya zama baka kawo masa ba suke nan wajibi ne mutum ya zama mai sana'a idan yana karantar da al'umma ba a malin sai da sana'a in kana da sana'a kai magani duk wani kwaɗayi ko wani abu ko wani zai ɓadda kai ko ya hana ka faɗan gaskiya ko kana son ka faɗi gaskiya kana shakka in kana da sana'an ka baka da wannan damuwan kwata-kwata amma in da kake gayawan su suke ɗaukan nauyinka su suke maka komi da komai to ko ba za ka iya gaya musu gaskiya ba sai ka duba me yafi musu daɗi kawai ka dinga gaya musu to wannan shine abin da yan bidiya suke akai da yan shi'a da wanda ba yan shi'a ba duk yan bidiya yan bidiya suna da irin wayannan abubuwa ne kawai malamai su ci ma zaune ne suna zaune kawai sai dai a dinga kawa a zo ka zo ka abin nan cire hulan ka shafa kanka a sa maka albarka ka dan sauke yan dubbunai ka wuce wannan ma ya zo yayi wannan ma a haka wai ka zo neman albarka Allah ya tawaje ku ji tsoron Allah mu karantar da jama'a kawai su fahimci addini wa nahahum an arba'in magana ta suna ya hana wato ainihin su wabdu abdul qais abubuwa guda hudu wani wanda aka umurce su ko aka hana su sun shafi kowa da kowa ba su kaɗai ba ne sai za manzo Allah ya gaya masa abin da addini ya umarni da shi da abin da addini ya hana shikenan sai hana su abubuwa guda hudu ya hana su alhantam wato yin tsumi a cikin wata gora da ake ce mata hantam wato hantam wani tulu ne da ake yinsa da tabo da gashi da jini sai a takuda sai a yi tulun a haka to idan suka zo suka yi tsumi na inabi ta take kawai sai wannan tsumin sai ya sa maye shike nan sai koma giya saboda yanayin yadda aka kera wannan tulu sai ya zama duk abin da ka sa a ciki bare daɗe ba nan da nan yin tsumi a cikin wannan don idan ana yi za ka je ka sha haramun baka sani ba zai iya ya zama ya zama giya ya zama yana sa maye kai kuma baka sani ba shike nan sai ka zo ka kurba kaga sai ka aikata haramun to manzo Allah sai ce to kwata kwata ma a daina tare da cewa tsumi halal ne tsumi kaman a ce maka so korodu ko kunun zaki ko wani abu daban wani abu da za a ajiye shi ya dan canja kala bai sa maye ba amma in ya sa maye sunan sa giya to idan ana amfani da irin wannan tulun to kuma za a je a sha mai mayen ba a sani ba sa sai aka haramta zo haka nan addubai shi ma wani tsiro ne wanda idan ya bushe wani itace ne in ya bushe sai a yi ainihin jaka da shi abin da za a dinga sa ainihin abun nan abun nan kayayyaki a cikinsa, to shi ma yakan sa maye take in an aje wani abu aka yi tsumin aka hada dibino da ruwa da wani abu ko da inabi nan da nan kuma maimakon ya zama juice sai ya zama giya kuma ya zama yana sa maye haka nan annaqir annaqir kuma asalin dibino ne kututturen dibino wannan sai a zo a in an sare gindin bishiyan sai a fafe tsakiyan idan aka fafe shi sai a mai da shi kamar wata gora to sai a dinga yin tsumi a ciki to shi ma idan aka zo aka hada inabi da dibino da ruwa to take zai iya sa maye sai zama giya to da aka sai aka haramta musu ko aka hana su su dinga yi akwai kuma al-muzaffa al-muzaffar muzaffa kuma shine wani tsiro ne wanda ake busar da shi sai a mai da shi kamar mai ana shafawa wato ainihin tulun tulun da ake yin tsumin da shi sai a zo ana shafa masa kamar mai kamar mai to take kawai in aka ce za ka yi tsumi za ka haɗa ‘ya'yan itatuwa kala biyu ko uku a ciki da ruwa take kawai sai ya zama kamar giya ina gaggawan wato mai da abu ya zama mai maye shi ma sai aka haramta shi a wata abun nan a wata ya yace wa rubbama qala al muqayyar da yawa ma manzala sun ake cewa kada ku yi al muqayyar wato kar ku yi tsumi a cikin wani tulu da ake da aka masa ainihin wato abin nan aka masa fenti ko kuma aka shafa masa abu na annaqir naqir din shine wa ko kuma alqar shine ake cewa man gelo wato da Hausa wanda shi kuma wani tsiro ne wanda idan ya bushe ana shafa jiragen ruwa da shi saboda ana shafa jiragen ruwa da shi ruwa shi saboda kada ya dinga tsatsagewa wato in an yi jirgin ruwa da katako ake yin sa to ana daukan wannan tsiron da ake ce masa alqar idan ya bushe aka kona shi sai a shafa wa katakon jirgin ruwan don kar ya dinga tsatsagewa to wannan din shi ma in ana shafawa tulu wanda ake yin tsumi da shi to nan da nan kuma sai abun ya zama maye maimakon kana son ka haɗa juice shikenan sai ka haɗa kuma giya shikenan mutum idan ya sha sai ya zama ya sha abu ne mai maye na abubuwa guda hudu da hantam da dubba da naqil da muzaffar ko kuma har da muqayyar dukkaninsu an hana a yi tsumi a cikinsu ne saboda yana gaggawan sa maye ba wai a'a don su wa'innan abubuwan ba saboda abin da za a tsuma a cikin ya yi kama da giya kamar yadda giya take sa maye haka nan shi ma wannan abun yake sa maye wannan a farkon musulunci haka aka bada wannan dokan daga baya kuma mazala ta sallama yayi rungume yace ka je kai tsumin ka duk yadda kake so amma kar ka sha abu mai maye duk abin da zaka sha ka sha matukar baya sa maye mai maye shi ne haramu kenan idan an jarraba wannan tulun in an yi baya maye ko in an ya kai awa ɗaya ne yake maye minti talatin kuma in kai tsumin ka ba zai maye ba kai tsumin ka minti talatin ka sha matukar baya sa maye saboda haka sai aka bayyana kullu muskirin haram wa kullu muskirin khamr duk wani abu mai sa maye haramun ne duk wani abu mai sa maye giya ne kenan in baya sa maye babu ruwanmu da a tulu aka sa shi ko a leda ko a wace kwalba yanzu wani abun sha za ka ga kwalbansa ta yi kama da ta giya kuma juice ne a ciki ko kuma wani mineral to kasancewan kwalban irin na giya ne bai zai haramta mana wannan abun ba saboda manzala ta sama ya bayyana cewa abu mai maye kawai shine haramun ba tare da an lura a wani kwalba aka sashi ko a wata leda ko a wani irin tulo ba kullum muskirin haramun kawai duk wani abu mai sa maye haramun ne duk wani abu mai sa maye giya ne amma in baya sa maye kuma to ya halatta kasha kuma idan yana sa maye tabbas in ka sha geji mai yawa zai sa ka maye misali in ka sha kwalba biyu za ka yi maye amma kwalba ɗaya ba za ka yi maye ba to haramun ne ka sha kwalba ɗaya E, saboda mazala sama yace ma askara ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun duk abin da mai yawa in ka sha mai yawa zai sa ka maye to dan kaɗan ma haramun ne kamar madaran ku dai an ce in ka sha mai yawa zai sa ka maye dan kaɗan bai zai sa ka ba sai mu ce to haramun ne ka sha dan kaɗan domin daga kaɗan kaɗan din zaka tafi zuwa ga mai yawa din har kai maye saboda haka shari'a tana bada tana haramta ka kusanci haramun kwata kwata shine ainihin shubuhan da muka yi magana a wancan hadisi saboda haka kenan abu mai maye aka haramta sawa'un an an sa shi a kwalba da kai kama da na giya ko ba ta yi kama da na giya ba haramun ne in kuma ba ya sa maye ko kwalba ko kwalban giya ne aka sashi ba zai taba mai da shi haramun ba da haka a farkon musulunci duk abin da ya kama da irin wannan tulun ana haramta yin tsumi a cikinsa daga ba kuma sai aka ce kai in dai bai zama haramun ba bai zama yana sa maye ba ku je ku yi tsumi ku kusha ko da haka kenan duk abin da aka ce maka haramun ne abin da ake sayarwa na sha to ka tambaya yana sa maye in an ce eh, a to wannan haramun ne baya sa maye baya sa wato halal ne don me sa maye kawai aka haramta me halal kuma wato wanda baya sa maye kuma ba a haramta ba wa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ifazuhunna ku kiyaye wa'annan abubuwa guda takwas wa akhbiru bihinna man wara'akum ku ba da labarin wa'annan abubuwan ga wa'anda suke bayan ku wato wa'anda suka zauna a gidajensu ba su zo tare da ku ba kenan an ba su sako su yi aiki da shi sannan kuma su je su isar da wannan sakon zuwa ga wato ainihin yan uwansu wanda ba su samu daman isar da sakon ba lokaci yayi ne za mu ci gaba an umar ne an umar radiyallahu anhu hadithun innamal a'malu binniyat wa qad taqaddama fi awwal kitabi wa zada huna ba'da qawlihi wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratu ila allahi wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa tarada baqiyan hadisi wannan hadisin Abdullahi ibn Sayyidina Umar ne ya ruwaito shi kuma Imam Bukhari ya kashi a babu ma jaa annal a'mal bin niyya ayyuka ana yin su da niyya ne to sai ma ne yace hadisu innamal a'malu bin niyyat wannan hadisin zamu karanta hadisin ayyuka ba ta inganta sai da niyya wa qad taqaddama fi ya gabata a farkon littafi don shine hadisin da aka bude wannan littafin da shi to sai akwai ta ziyadan da babu shi a farkon littafin amma lokacin da muke sharhin litta wannan hadisin mun kawo wannan ƙari din wato cikato shine yace wa zada huna Imam Bukhari ya ƙara anan ba da kauli bayan fadin sa wa inna ma li kulli mri'in ma nawa cewa duk kowane mutum da abun da ya niya za a masa sakayya gurgudun sa in ka mai kyau ne sakayya mai kyau in mummuna ce mummunan sakamako sai ce faman kanan hijratu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa zuwa ga Makka yayi ta ne zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi don ɗaukaka addinin Allah don son da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bawa addini kariya fa hijratu ila Allah wa rasulihi wato sakamakon hijiransa irin sakamakon wanda ya hijira zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato za a ba shi kyakkyawan sakamako sai ke wasara da baqiyal hadisi sai ya koro sauran hadisin gaba ɗaya faɗe shi wato man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilayhi wanda ya duniya in ya samu duniya shikenan bai da lada a lahira wanda ya hijiran don ya aure wata mata in ya samu ya aure ta shikenan ya samu sakamakon sa, amma ba da lada a lahira wannan ba za mu sake maimaita shi ba sai a koma karatun da muka yi na baya na hadisi حديث نقب عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة وانا حديث أبي مسعود ألا يرددش دقم زن الله صلى الله عليه وسلم أنت إذا أنفق الرجل إذا متم wato ya ciyar ala ahalihi a bisa iyalensa ya ciyar da iyalensa nafaqatan wata ciyarwa ya ba su abinci ya ba su abun sha ya ba su wurin zama ya ba su tufafi duk ana ce masa nafaka idan yayi haka ya tasibuha kuma yana neman lada a wajen Allah bisa ciyar da iyalinsa da yayi fa huwa lahu sadaqa to wannan zai kasance kamar ma yayi sadaka ne haka za a ba shi lada kaga dai iyalin ka wajibi ka ciyar da su don ko arne yana ciyar da matansa da yayansa to kaga ka ciyar idan ka wajibi ne ka ciyar din a ɗabi'ar mutum zai iya ciyarwa to shi kenan sai ka ciyar saboda Allah don ka samu lada to ubangiji ta Allah zai baka lada tare da cewa ko ba don Allah ba za ka ciyar da su don ba za ka so su cutu ko su halaka ba to sai a baka lada kenan mutum idan yana aikata abu na wajibi baya samun lada sai idan ya kyautata niyyarsa misali biyan bashi bashi ba wajibi ne ka biya ba ai ko don kara walakanta ka za ka biya to sai ka biya bashin nan da kyakkyawan niyya saboda Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya umarni a biya bashi sai ka biya manzo Allah ya umarni a biya bashi ka biya to sai ka samu lada amma in ka biya ne kawai don karawa lakanta ka kar a kama ka daure ka wannan babu yabo ba fallasa ba lada ba alhaki ka dai ku ne daga wadakancin duniya to kenan akwai bukatan duk abun da za ka yi ya zamana akwai kyakkyawan niyya a zuciyanka ka'ida ita ce la sawaba illa bin niyya ba a samun lada sai da niyya ka ciyar da iyalanka saboda ka samu lada don ka kyautata musu za ka samu lada a wani hadisi innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah hatta ma taj'alu fi imra'atika illa ujirta 'alaiha baka ciyar da wata ciyarwa tsakaninka da Allah ba har abin da zaka sa a bakin matarka abincin da zaka ba wa matarka face an baka lada in je tsakaninka da Allah kai to saduwa da iyali ma akwai lada za kuma ciyar da abinci in mutum ya yi tsakaninsa da Allah in kuma ba don Allah ya ba ba don samun ladan ba to wannan kuma ba zai samu ladan ba amma in ya hararo akwai lada din addini ne yace ayi to ko shakka babu zai samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fi bidi ahdikum sadaqa in mutum ya iyali iyalinsa za a ba shi ladan sadaqa wani yace ayati ya ahduna shawata fa yakunu lahu ajr yanzu mutum ya bada ya biya bukatansa sha'awarsa dama dole yana neman inda zai biya kuma ya zama ya samu lada ya ji daɗi ya samu lada manzo Allah sama ya ara aita lawa ba'aha fil haram akana alaihi wizrun ba ni labari inda zine je yayi inda zine ne je zai samu alhaki suka ce eh sai ce to haka nan ya je ya samu da iyalinsa zai samu lada to kaga abu ne wanda a zahirinsa kamar ɗabi'an kama zai sa ka yi shi ko ba don Allah ba to amma in kai shi da kyakkyawa niyya sai ka samu lada سمعت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين حديث لك جرير بن عبد الله البجلي الله يرددش ما البخاري أروتوشي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة باب عندما ذلك الدين نصيحة يتي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na yi wa manzon Allah sa sama mu baya a wato na yi hannu da shi na ɗauki alkawari da shi ko a wurinsa ala iqami sala a bisa cewa zan tsaye da sallah na ɗau alkawarin zan tsaye da sallah ba zan ba zan bar sallah ba sannan wa iz zakati na ɗau alkawarin zan ba da zakka zan fidda zakkan dukiyata sannan wa nuski li kulli muslimin kuma na ɗau alkawarin zan yi nasiha wa kowane musulmi akan abu guda uku yau manzon Allah mu baya sallah zakka da kuma yin nasiha wannan shi ke nuna mana muhimmancin yin nasiha wa musulmi kenan to hadisi na gaba zai ƙara bayani yace wa anhu radiyallahu anhu qala inni ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qultu ubayi'uka ala al-islam fa sharata alayya wa nusi bi kulli muslimin fa bay'atuhu ala hadha yace daga dai jarir bin abdullahi al-bajali yace nazo inni ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qultu sai nace ubayuka alal islam zan maka mubaya'a a bisa riƙon addini ina sai a mace sallah su zakka su azumi da sauransu da tauhidi duk yayi mubaya'a akan wannan a bisa addinin musulunci zai rike shi tsakaninsa da Allah zai yi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya koyar to fa sharada alayya yace sai manzon Allah ya sharɗanta min wani sharadi yace wa nuski li kulli muslim kuma dole ka min mubaya'an cewa za ka yi wa kowane musulmi nasiha kowane musulmi za ka masa nasiha yace fa baya ala hadha sai na masa mubaya'a akan hakan din cewa zan yi wa kowane musulmi nasiha bayan na ɗabbaka dukkan rukunin musulunci nan wannan hadisi yana nuna mana manzon Allah ta sama yana da tausayin al'ummarsa yana da tausayin al'ummarsa shi yasa yace wa nuski li kulli muslim menene nasiha ne nasiha ne shine gyara kayanka ya ce ba sauke mu riba bane yawa nasiha ko shawara ka ba mutum ka masa nasiha zai wani kuskure ka ce ba haka ya kamata kai kaza ya kamata kai kai masa nasiha kawo mu ce da kyakkyawan aiki nasiha kawo mu ka hana shi mummuna aiki nasiha ka dan ba shi shawara nasiha kama ka ba ka kai masa wani abu da zai kare masa mutuncinsa ka masa nasiha ka kyautata masa a mu'amala ka masa nasiha duk wani abu na alkhairi da za yi wa mutum mu'amala da shi kalmar nasiha ta ɗauke shi to da haka kenan manzala sama ya sharɗanta masa bayan ya yi wa'annan abubuwan gaba ɗaya kuma akwai wani muhimmin abu shine kamin mubaya'a za ka yi wa kowane musulmi nasiha za ka kyautata masa zaka masa zaka masa zaka umurce shi da kyakkyawan aiki in ka ga yana mummuna zaka kuɓe shi saboda kamar yanda kake son ka tafi aljanna ya kamata dan uwanka musulmi ma ka so masa ya tafi aljanna kamar yanda baka son ka tafi wuta shi yasa baka yi munanan ayyuka to dan uwanka musulmi in yana yin ayyukan wuta ka hana shi don ka so masa abin da kake so a kanka ka ki shi ka kiye masa abin da kake ƙiye wa kanka to shi yasa manzala ta sama ya shar'anta masa wannan sannan nasiha kuma yace li kulli muslimin kowane musulmi idan ba za ka ware sai dan uwanka ba wanda ba dan uwanka ba za ka masa ba ko sai abokinka wanda ba abokinka ba za ka masa ba sai mai maka ladabi wanda ba maka ladabi ba za ka masa ba sai mai baka wanda ba baka ba za ka masa ba a'a wanda ka sani da wanda baka sani ba kowa kai masa nasiha in kai haka to shine ka zama cikakken mumini mai so wa ƴan uwansa alkhairi kamar yadda yake so wa kansa ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani wannan shine karshen wannan babin kitabul iman sati mai zuwa insha Allah kuma za mu shiga kitabul ilmi abin da ke babin da ke bayani akan abubuwan da suka shafi ilimi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai tambaya na farko ya ce malam kayi bayani dangane da dukkan abun da shan shi da yawa zai sa maye to shan kaɗin ɗin sama haramun ne ya ce to malam ya irin magungunan mura da ake sayarwa yanzu wanda wasu ma sun mai da shi ma kayan mayensu za su sha da yawa za su saya da su sha shin a matsayina na marar lafiya kuma zan iya sayan kaɗan kaɗewa yana sa maye bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum Ah, abin da ake nufi da duk abin da kaɗan ɗinsa yana sa maye mai yawansa na sa maye kaɗan ɗinsa ma haramun ne shine abin da aka yi shi dama don a yi maye <clears throat> an yi shi ne dama don a yi maye wani abun sha ne an sha dama ana jifa shi ko a haɗa shi domin a sha a yi maye to amma in ɗan kaɗan ka sha da zai sa ka maye ba in ka sha mai yawa kuma zai sa ka maye to haramun ne ka sha ɗan kaɗan amma abin da aka yi shi don magani in kai obados za ka yi maye wannan kuma ba a harantawa mutum ya sha domin ya magani ba mana ya sha daidai iya wanda likita ya siffanta masa likita ba zai ce masa ya sha wanda zai yi maye ba saboda haka iya na magani ne kuma wannan ba a yi shi don maye ba an yi shi domin wato magani ne ba don ya bukar ba na'am sannan yake cewa malam ka bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka balma dai har yana taka tsantsan in ya samu abu baya da tabbatar sadaka ne ko ba sadaka ba yakan nisanci abin don kare zama sadaka shi malam ne ma san iya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nisanci sun sadaka sai kyauta to eh, a nan matsayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ta'ala ya haramta masa cin sadaka kamar ne shi yasa ita sadaka kana ba wanda kake so da wanda baka so amma kyauta kuma sai in kana son mutum ne zaka bashi ko kana neman ya soka sai ka shi saboda haka kyauta ta fi sadaka daraja to za ta sasawa baya cin sadaka baya cin zakka saboda matsayinsa ya fi karfin haka a je a cire wani abu na dauda daga dukiya wanda dole dama a bada shi a ce an ba za ta sasawa ai ba karrama shi ba haka nan iyalan gidansa su ma aka ce ba za su ci ba kai kuma ba a haramta maka wannan ba saboda matsayinka bai kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka halatta masa mata tara ya hada su a lokaci guda kuma kai ba za ka yi koyi da shi a nan ba ba za ka yi mata tara ba a lokaci guda to haka nan kuma ba za ka ce za ka yi koyi da shi wajen kin wato karɓan sadaka ba to za ka yi halatta ka karɓi sadaka matuƙar ka cancanci ka karɓa dai na'am wannan ke cewa shin malam menene hukunci ko kuma a matsayin yin bacci tare da janaba ba tare da mutum ya alwala ba sannan wata tambaya da take ba da wannan kuma yake cewa shin malam menene sa shari'a ta an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta kankare masa mani a jikin tufafi eh, yin alwala ga mai janaba idan yana son yayi bacci ba wajibi bane mustahabi ne idan mutum bai yi ba bai yi laifi ba yana da daman yayi baccin sa ba tare da ya yi alwala ba amma yanda aka fi so kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi yana alwala kafin ya kwanta yayi bacci wannan alwalan kuma ba alwalan tsarki bane alwala ce wanda za ka ɗan samu nishaɗi a jikinka shi yasa alwala ce wanda ba a sallah da ita kuma ba a yin wani ibada da ita kuma alwala ce wanda ba a da yake warware ta ko da mutum ya ji ya fitsari ya dawo ko ba haya alwalansa na nan ya ci gaba da baccinsa kuma ba sai ya sake wata alwalan ba kuma ana nan ana ba shi ladan alwalan har sai ya samu wata janaban sannan nan ne alwalan ta warware janaba ne kawai kuro da alwalan shi yasa ne ce idza su ilta wudu'an laysa yanquduhu illa jima'u wudu'ul junubi lin nawmi in an tambaye ka wace alwala ne ba abun da ke warware ta sai jima'i sai ka ce alwalan mai janaba idan ina son yi bacci ba abun da ke fitsari ko ba haya ko rihi ba warware ta ko ana ana rubuta masa ladan amma ba wajibi bane inda ya ba bai laifi ba yace an ce najasa ba abin nan mani ba najasa bane kamar yadda aka yi bayani har ya kawo dalilin hadisin Aisha radiyallahu anha tana kankarewa a tufafin manzala ta fara je sallah tare da mani sai ce to tunda ba jasa bane kuma me yasa ake wankan janaba idan mani ya fito abin da yasa ake wankan janaba idan mani ya fito saboda ubangiji ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fatahharu idan kuna da janaba ku je ku yi wanka to kaga ko in Allah ta'ala ya umarnin abu kuma baraka tuhume shi kuma ka ce to don me yasa yace ai kaza saboda ka Allah ta'ala me ya faɗa kuma karka yi tamanin fitowar mani kawai shine sababin wankan janaba mani zai iya fitowa ba kai wankan janaba ba idan ya fito ba tare da jin daɗi ba mutum ya taka wuta ya tsalle mani ya fito masa ko kuma ya haura kumi ko ko ko doki ya kwada shi a ƙasa mani ya fito masa ba zai wankan janaba ba don wahala ne ya fita wannan mani kuma yakan iya yin wankan janaba ba tare da mani ya fito ba idan ya sadu da iyalinsa mani bai fito ba wajibi ne wankan janaba idza jalasa baina shu'abi al arba ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل كوبي كوبي إنزالي منا إذا التقى الختان الختانة فقد وجب الغسل إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل to da haka wankan janaba zaman kansa yake yi in an samu sababin wankan ayi cewa wannan abu kuma najasa ne ko ba najasa bane wannan kuma yana buƙatan wasu dalilan daban kafin a tabbatar da kasancewarsa najasa in shari'a ta ce ayi abu ko ka gano hikiman ko baka gano ba wajibi ne kai ba za ka ce don me yasa aka yi wannan abun ba ubangiji ta ala ya samu gane na ga za a tsaya nan ne fafa eh za mu kamar da mu dakata saboda yanayin lokaci din sai dai da wanda ba su yi tambayoyin su ba sai su yi hakuri su sake rubutawa saboda yanayin lokaci akwai wasu bayan Allah da suka rubuto takardu suna so a sa su cikin addu'o'in alkhairi akwai wani bayan Allah da ya samu karuwa na haihuwa a ɗa namiji yana so a sadan cikin addu'a Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala albarkaci rayuwar nan yaro din da dai sauran takardu da aka saba rubutuwa na neman buka na neman addu'a akan bukatu na alkhairi su bukatan addu'o'i Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين